alƙayyim yana mana bayani akan fiyayyen mujahidi shine zakiri fiyayyen zakiru shine mujahidi mai zikiri mai jihadi shine ya fi ko kuma mai jihadi mai zikiri wato ana son jihadi ya haɗu da mai da zikiri ana son zikiri ya haɗu da mai da jihadi a fagen jihadi a ambaci Allah sannan kuma mai zikiri idan ya ji ana an kada kwaben jihadin musulunci to ya fito ya fito kada ya rika ci gaba da kawai zikiri a ya fito a tafi kai ya zama الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يزما عبد الله بن المبارك ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka haɗu da wata ƙungiya ta kafirai fasbutu to ku tabbata ka ku gudu an ce kada a yi fatan yaƙi yaƙi ba a fatansa kakkai fatan yaƙi la ta tamanna liqa al aduwi wa sallallahu al afiyata kada ka ce Allah hada ni da abokin gaba mu gabza in koya mai darasi kaka ce haka hmm walakin ila laqitumuhum fasbutu sai dai idan kuka hadu Allah ya hada ku to fasbutu ku tabbata wa lamu anna aljannata tahta dhilal as-suyuf sannan ka sani inuwoyin aljanna suna karkashin kai aljanna tana karkashin inuwoyin ta kubba ne ta kubba ja mujahidin da ya mutu a hanyar jihadi to ana kyautar zaton cewa shahidi ne shi shi yasa la yughassal ba za a masa wanka ba in an ga dama sannan wala yusalla alaihi in an ga dama ba za a masa sallah ba amma imamul qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo a maganganu guda biyu na cewa yusalla ala shahid ko la yusalla alaihi ya ce an ba shugaba dama zaɓi duk wanda ya ga yayi yayi in an ga dama a musu in an ga dama kuma ka a musu kowanne aka yi an yi daidai Allah ya ce fasbutu ku tabbata wazkurullaha kun ji ko sai Allah ya ce kuma ku ambaci Allah kasiran mai yawa la'allakum tuflihun in kuka ambaci Allah a halin jihadi to za ku samu babban rabo Allah zai sa ku ci nasara a jihadin da kuke yi sannan kuma kun je lahira ku shiga aljanna kaga ashe al-mujahidu zakir huwa aula min ghairihi والذاكر المجاهد هو أولى من غيره من غاني أي هو النينا نيمان واتشان صفة إذا كنت مجاهدا فينبغي أن تكون ذاكرا وإذا كنت ذاكرا ينبغي أن تكون مجاهدا توشيني قسم كمالا أما إذا كدو إيه دقشيشي كشي أنا مجاهد ولا أذكر الله هذا دجاموة إن كشي أنا أذكر الله ولا أجاهد شي ما أقوى مسألة أما أن تجمع بين الحسنيين كهذا بيو فأمرهم بالذكر الكثير ما لا يتي في ألا يأمر تيس ذكري من يوى wal jihadi ma'an kuma tare da jihadi li yakunu ala raja'in min al falahi domin su zama a cikin fata min al falahi na samun babban rabo وقد قال تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا قوة دقوق إيماني كو أنبت الله أنبتوني يوا وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما الله تعالى يشي daga cikin masu daraja إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات حق والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما تو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دما سأنبتن ألا ديوى مزا دكوما سأنبتن ألا ديوى ماتا دكنا وأن تنصفوكم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ألا كان دم سقافرا قافرا تمسمى wajiran azima sannan kuma da wata lada wacce take babba ai kasiran mai yawa wa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace kuma fa idza qadaytum manasikakum idan kuka gama aikin hajjin ku fazkurullah ka zikrikum aba'akum to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambacin iyayenku da abinda ake an zo aikin hajji kowa zai yi alfahari da iyayensa ne ce shi ne wane dan wane dan wane dan wane dan wane haka ake a jahiliya idan an yi aikin hajji kowa zai zo yana alfahari da kabilas ya yabi kabilas ya yabi kabilas ka a aba'akum kaman yadda kuke ambatan babanninku wasu kuma malaman tafsiri suka ce ka a aba'akum fi hali sibaku kamar yadda kuke yawan ambatan iyayenku lokacin kuna ƙanana baba baba baba baba yaro sunu yake faɗin sunan baban shi kaga ba iyaka au ashadda zikira ko kuma fiye da haka ko da yadda kuke ambatan sunan iyayenku kuna alfahari da su a lokacin da kuke aikin harjin jahiliya to kuma sanja wannan da ambatan Allah ko fiye da haka ma ko kuma kamar yadda kuke ambatan iyayenku alhali kuna 'yan ƙanana jariye kuna 'yan yara kuna yawan ambatan iyayenku to ku ambaci Allah haka ko fiye da haka wato dai ana nufin ambaci Allah da yawa fa fihi al-amru bi-dhikri bil a cikin wannan akwai umarni a game da ambatan Allah bil-kathra da yawaitawa wa shidda da kuma tsanantawa bi shiddati hajati al-abd ilayhi saboda tsananin buƙatar da bawa yake da ita zuwa ga ambatan Allah wa adam istighna'ihi anhu taghfata ayhin kuma ba yadda za a ce bawa ya wadata daga barin Allah ko da kyaftawa ido hmm? fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu an dhikrillah azza wa jalla kanat alayhi lalahu duk kyaftawa ido duk sakon din da mutum ya fita daga ambatan Allah daga tuna Allah da ambatan Allah to kanat alaihi lalahu to wannan lokacin nasa takaitacce zai zama na zunubi ne ba na lada ba kanat alaihi lalahu zai zama zunubi ne a kansa ba lada ba mutum ya ce sakon ɗaya bai tuna Allah to zunubi zai samu shi za a komai ku duba hatta saduwa da iyali sai an yi zikiri ai a wannan lahazar kila a manta da komai amma duk da haka sai da aka ce ambaci Allah Allahumma jannibni shaytana jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana manzo sama yace in akai wannan addu'a wa qaddara Allah bainahuma waladan to sai aka ce ne lam yadurruhu shaytanu lan yadurruhu ash-shaytanu shaytan ba zai cutar da wannan yaron ba so daga hirzi na biyu kenan da ake ma yaro kariya ta biyu kenan da ake ba rigakafi na biyu bayan rigakafin ko rigakafi na uku rigakafi na farko shine uwarsa ta zama ta kirki rigakafin farko kenan rigakafi na biyu shine lokacin da uwarsa ta zo a yi mata addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa uzu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi kaga hirzi na biyu kenan rigakafi na biyu kenan sannan rigakafi na uku shine lokacin da za a sadu da mahaifiyarsa a yi addu'a اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا من سمى يبعد تبس يشي فإن يقدر بينهما ولد ko fa in yuqaddir Allah bainahuma waladan to lan yusibahu shaytan shaytan ba zai shafe ba zai same shi ba ba nasibin shaytan ba zai zama cikin cikin mabiya shaytan ba to kaga sai a ce mu mutane kila ruji'u wa ra'akum faltani nuran ya'yan da ake haifa at-tariqu ila al salih ana ban at ila al salih tun a can baya ne yasa mutanen mu mafi yawanci dai sai dai a ce musu kilar ji uwa ra'akum irji uwa ra'akum faltamisu nura kun ba a baya shi za ku tsinci kanku a wannan ne. so da ka ba yadda za a mutum wa kana kusuranuhu fiha azama sannan kuma taɓewa ɗan adam da ya bar Allah ya daina tuno Allah a cikin lokaci to azama zai zama mafi girma mimma rajiha fi ghaflatihi anillah da duk abin da ya rabauta da shi a cikin rafkana da ya game da barin Allah kila kasuwanci ya hana shi ya tuna Allah yana ganin riba ta ya samu riba to wannan ribar da ya sama ba ta kai asarar da ya yi ba kila wani abu ne ya ɗauke mishi hankali na duniya ya samu dukiya ya samu duniya to asarar da ya yi ta ƙin tuna Allah da ambatan Allah to tafi wannan ribar da ya samu da wannan dukiyar da ya samu ko wannan tagomashin na duniya da ya samu wa qala ba'd al-arifina wani daga cikin masana Allah ya ce law aqbala abdun ala Allah ta'ala kaza wa kaza sanatan da a ce bawa da a ce bawa zai fuskanci ubangijinsa shekara kaza shekara kaza al-imam al-jawzi ta'ala a cikin littafin da tanbihun na'im al-ghab ya ambaci shekaru nawa ne kun tuno waɗanda muke karatu da shekara nawa ne yace alfa sana mana shekara dubu kaza wa kaza sanatan din alfa sana shekara dubu mutum yana ambatan Allah summa an anhu lahzatan shekarta wa ido ya kauda kai gaban Allah to la kana ma fatahu a azama min ma hassalahu to da abin da ya rasa sai ya fi abin da ya samu so da kai zai mutum ya makan shi sage jeduwa bai kamata mutum ya makan shi sage jeduwa ba kullum ya zama cikin ambatan Allah mutum ya ci cikin tuna Allah ambatan Allah nan ka manta mun ce uku ne الذكر هو الثناء على الله أو دعاؤه أو رعاية أحكامه ثم أن تثني على الله وتحمده بالتكبير والتسبيح وغيرهما وإما أن تدعوه دعاء عبادة أو دعاء مسألة وإما أن تراعي أو أن ترعى أحكامه كتردو كوشنسا شيما أنبتا الله تنا الله دك أنبتا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أنا أنا ما ذكري أكي نفي نبات شبا ana nufin tsara dokokin Allah tsara dokokin Allah mun gane wa zakara al-bayhaqi an aisha ta anin sama annahu qala al-imam al-bayhaqi ya ambata amma hadisi ne da'ifi daga nana aisha radiyallahu anha ta ce aka ce ta ce manzo sama ya ce ma min sa'atin tamurru bi ibni adama babu wani lokaci da zai shuɗe ma ɗan adam لا يذكر فيها بايا أنبتن ألا أتكي إلا تحسر عليها يوم القيامة فاتي سيائي دا ياسني أكن وانا اللوكة ديبر يشو ديمسا دي أنبت الله أتكين سبا يا سني ياسني أما حديثي ضعيف الشيخ الألباني يضع فاش أتكين ضعيف التغييب والتبحي حديثي ضعيف shi kuwa limamul bai haƙi da aka ambace shi aka ce ya rawaito ya rawaito shi ne a cikin sha'abul iman kun sa limamul bai haƙi yana da littafai da yawa a cikin akwai asunan kubara asunan kubara littafin sani sannan akwai littafin sa binnan nan dalailun nubuwa shi ma littafi ne wanda ke bayani akan alamomin annabta annabi sama mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga littafin sa akwai sha'abul iman littafi ne na aƙida sannan yana da al'asma wa sifat sannan yana da al-qada' wal qadar duk littafin bai Baihaqi ne babban malamin hadisi to amma dai hadisin bai inganta ba to da ya inganta kaga dai maganar da ake ita ce duk lokacin da mutum ya gafala bai ambaci Allah ba to sai da ya sani ran lahira wa zakara an mu'adh ibn jabal yarfa'uhu aidan sannan al bai al dai ya sake ambata a cikin sha'abul iman daga sayyidina mu'azu dan jabal yace annabi salama ya ce shine yarfa'uhu ko wa ma udhifa lin nabil marfu'u to laysa yatahassar laysa yatahassahu ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah azza wa jalla fiha a ciki aka ce laysa yatahassahu ahlul jannati ɗan aljanna ba su da na sani illa ala sa'atin face akan wani lokacin da a duniya marrat bihim ya shuɗe musu lam yadhkuru Allah azza wa jalla fiha ba su ambaci Allah a cikin wannan lokacin ba to yan aljanna sun shiga aljanna za su yi da na sani amma shi ma hadisi ne ba'ifi bai inganta ba mun gane hadisi ne za'ifi وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أم حبيبة غملة بنت أبي سفيان ور سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه تشي تشي النبي صلى الله عليه كلام ابن آدم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل شما هديثي ضعيف Hmm? kalamu buni adama maganar ɗan adam kulluhu gabaci ɗayanta alaihi lalahu a kansa take zunubi ne ba lada ba illa al'amr bil ma'rufi sai dai umarni da abu mai kyau kaga wani abu da mutane ba su yi ka ce su yi kaga wani abu amran taraku abin nan abin nan shay'an hasanan tarakuhu sun bar wani abu mai kyau sai ka ce musu su yi al'amru bil kenan sannan wannan haya anil munkar sannan da hanyi game da abu da mai kyau shay'an muharraman atawhu wani al'amari wanda Allah ya haramta sai suka zo mishi suka aikata shi ka hana su annahi anil munkar kenan wa zikrullahi azza wa jalla da kuma ambatan Allah kaga akwai wasu hadisai da suka goyi bayan wannan kamar me الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما saura waye dama al'amir bil ma'arufi wannan ya anil munkar shi ne alim shi ne al'alim malami shi ce umarni da abu mai kyau ya kuma hani game da abin da ba shi da kyau sharaɗi ne na mutumin da zai al'amuru bil ma'rufi da annahi anil munkar ya kasance mai ilimi in an ce ilimi nan ba ana nufin su yafi kowa ilimi ba mutum zai iya al'amuru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar a irin yadda ya tsinci kansa amma abin da zaka ce ayi da sharaɗin ka san ilimin sa da sharaɗin ka san ilimin sa ba zaka ce mutane su yi abin da kai baka san hukuncin shi ba Ka dai an koma zuwa ga al'alim din kenan shi ko alim dama ko ka kulli zi ilmin alim yadda kake tsammanin inda kake tsammanin abin nan ka kwana a nan to wani a nan ya tashi ma ya ci gaba وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه daga sayyidina mu'azu dan jabal yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla waɗanne ayyuka ne suka fi soyuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka qala ta muta yace shine ka mutu wa ka ratbun min zikirillahi azza wa jal alhali harshen kananan ce bai bushe ba game da ambatan Allah shi yasa ake bukata hatta karshen abin da zai kasance a bakin kai zama kalmar shahada kaga zikirin Allah kenan wannan kalma wacce ita ce guziri ita ce guzirin tafiya lahira kalmar shahada ya am kun la ilaha illallah yace ya kai babba la ilaha illallah kalimatan a matsayin kalma a hajja laka biha inda Allah yawmal qiyama zan kafa hujja da ita ko uhaddu laka biha inda Allah yawmal qiyama zan kafa hujja ka bafa in ce kai musulmi ne a wajen Allah ranar lahira suka ce a targaba an millati abdul muttalibi yanzu abdullahi bin abi rabi'a da abu jahal suka ce a targabu an millati abdul yanzu hanyar babanka abdul za ka kau da kai daga barinta ka zaɓo ta sabuwar hanyar yara ya kalli manzo Allah sama ya kalle su annan sama shi kuma ya sake maimaita masa ƙarshe ya ce ala millati abdul sun maƙaba kaga bala'i wa qala abu darda'i sayyiduna abu darda'u wa imru ibn zaid radiyallahu anhu yace bi kulli shay'in jila'un shi wannan hadisin ya inganta bi kulli shay'in jila'un kowane abu yana da abin da ke wanke shi fes shi ne jila abin da ke wanke shi fes ya fito da shi fili a ganshi shi wa inna jila alqulubi zikrullahi azza wa jalla lalle abin da ke wanke zuciya ta koma ta koma kamar madubi madubin da bai zagi wannan madubi yana zagi ya zazzage ka har ashar yana yi shi ne mai da fuskar ka ya ninka ta so biyar duk kai ne wai ka kamar wani horo ko wani zaki to za abin abin da ke feke zuciya ya wanke ta ta zama fes shine ambatan Allah kun ga wannan alabi zikirin zikrillah ta ma'innul da ambatan Allah zukata suke natsuwa da abin da za ka yi ma'ana ba ku labarin mutumin da hawan jini ya kama shi ba likita ya tambaye shi wai me yake so ya ce wai rectala rectala to shi ne da aka bar labari na ce ta ako ai yana da damuwa kuwa sai wai likita ya ce musu ya kalla rexilin ta yana kalla rexilin ai dole zai zama yana da fati ko zai zama yana da wanda ya zaba kuma a kada shi a wurgo shi da kan wannan abin a wurgo shi ta ƙasa shi wancan ma mai ya biyo shi har ƙasa ya daddanna shi ya bibbige shi ba haka suke bonan nan ƙasar to kaga zai ji daɗi ko me zai ji ne ji haushi in ya ji kuma me zai faru jinin zai sake haduwa kaga dai an gudu ba tsira ba amma ambatan Allah shi ne wannan akwai wani dan uwa shi da ya sami irin wannan matsalar likita ya tambaye shi ce me yake so ya yace karatun qur'ani aka ce sai me yace sai kuma ya dauko silsilatul ahadith sahiha yana karanta hadisai sahihai da albani ya tara su <laughs> ka ko to ga mutane sun bambanta kowa da irin tunanin shi eh? daidai matsayinka daidai tunaninka in tunaninka in matsayinka na mutanen Allah ne sai zama tunaninka na Allah ne in kuma ba aka ba shi nan mutum ya bani Allah ka tsare mu